بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Wa lula ogata min lissani yafkahu kawuɗi. Insha'Allah na ta'ala iga ganin da ya fi fahimtar zuciyar da ya wuce ba. Mun yi karatun ya durow su Luka ta Larabiyya, lihayri na tsaki na biya. Ka tunanin yawancin jima'i ya rabu can. larabawa ne, ya zazajen ta ya zama na, ya na gayi darasi ya gobe ni ce mini ya juzi sani ya littafi albarka ko nabo littafi na abdoktor fa abdurrahim makana maya ba zaye tiya alhafila filhafila ke hafila mota bus jamu'i hafilat asalaikun za farko ji sallama zai bace shi gawa alaikun salamu wa rahmatullahi wa barakatu masbuka ya aki ki sun a adi mfecin takadan da cilewa sofotu a sain da dabo akta'un sha'i'a ci na jigami ba gadayin zai zai talaraucin to aja bebe correct sentences gonna be incorrect sentences afe ga bicici wani wa ga ma huwa ismuk ma huwa ismuk ah sai dai masmuka idi fahimta ku kun page ni ama de gaskiya bicici ne ji gwa ko za wangi ji aja cina da larabci ta sai da littafi mun ci da zagaye diu da muhimmanci wani wa da lalarauci zuko wọ́n tẹ̀ gan turanci su ko da boko to larauci su ko da boko ba kara yi ma waye smoke ga ci cin e gan ta sai dai ma smoke a tun wuwa lada ba ji fahimta ko ma sun na ya waye gimi ismi abdullah sunnami abdullah wa masmuk wasu su ismi faisal yami faisal a talibin anta ya abdullah igi makanta wayoya wa abdullah abdullah ga na'am e faisal ga aina tadrusu ya akhi ba wa jika tun yawo ya gimi adrusu bi jami'atin riyad jami'ar riyad ngai riyad na asimaya asimayen saudiya ngai eji wuce koyo gaskiya eji wuce ko na jifi saudiya na iguki guni na jin wacce gana riyadh edukota aba tushe ba wuce 2009 ilo daura jibo 2009 amma atun lo jibo wuce ko taya wangi arbe katanshin zaji ya fogi zire kin dole a ga ya komi ya ci na ko ta mai dau ko ta bi Allah ba ka shi mu bayan na ta ko ta fi shi mu ko ta wangi na ile kwana ba mu ji algusu ne ji ya gudana kai abatu fi shi kin ji abatu tu su ku be guru lu ya gan be da lafiya amma wallahi ci gaba da kin Saudiya ka tan shi mi ko ta ya bana Allah ga ga kuta mu kware amma iretin ya madina foga ya shi na mirai tun guwa guba iko ya yi gidi cilo babu cilo riya ya zanda ba salawai ya zanda ba wuji zabe ya e shi na madina bobe bosi, mai lafiya moto gwamnati amma sai guwa guba efe mada ba mutu wani efe riya da ke ya ce madina ga wace ga madina jefe lokaci ban fere ga maka to yin riya to yi gidi ya feto da na. ya ce muci kuwa su kube ci gabu ya kinya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn zandoro di fata alkhairi ya ji mutane ji zaki rike da ga ya ji ya nabi sokola na dole ya ji wani zade kauna ya maka madina eji ji muci ko ji da wani a jidda guni gami gayo riyad na edkota na judda wibe airport wuce kwaci airport dabo wace airport ya judda judda bai makai magantaya za ta yi zawa ni wa da judda ishi wuce kuwa na dai kamfani ji sarawin kin da dai dai kamfani riyad da ma mu wuce bai je na babu wai je mi ba sosai ishi wuce ko da wani bai je na kin da ma mu amma wugan latuwa maka madina judda na judda ibo albarka ya foto da kamfani na yi shuka sandoro gbona ya foto na yi jawoyirin ya judda na wugaga ni amerika da bi zigun amma mu da yi ba fili bu ije pafe bai cewa ban bai zai shi bosu ga yi dan biyu daga kinyar shi bosu ci kwanan a lugadan saudiya ba e daga daniyar saudiya ba ya ji fahimta ku a yi daga daniyar saudiya ba watsun madina eh, ba na ajaji pakin ji na ji da ya kwai madina benin babu a yashin bus yankin saudiya ce ta kwa daga madina harbe makaya makayan amma ga ibe dan ya yi fijinin bo ife bombu na ya kufi wa benin <laughs> yau ce ga yi jiyo na dai security na ba da wani ila ziyara lo moto alaje ji na na ji biyan be moto aji daga kin ya bu da ga da Allah akbar batan na da mini katun gala mi wala katun ila alwa ne efe ji katun <laughs> ken ndu hide so kula ya sulo awal idan farko gagan ismi faisal suna mai faisal a talibin an ta ya abdullah shin egi makanta ya wa abdullah nole ba kaida nawo suna guba gacici wacce alaya wa arfin nidawo don itu wa ga ya abdullah ya guna abu dunga sunna yau allah wa sake yi sunna so wa ga ya abdullah ya ga kai annace nawo ya sai ki ya abdullah ya abdallah ka yi daji dabu na yi dazin ya bayan waga a amfani bai yawo yi ya ji fahimta ko kuma ji yawo kawai ya yawo gasa tula gan ya bayan rafi ne layi zane ko ngai ga waga to hamza dabo ko alhamza a umar bi mana ya umar ya ji fahimta ko amma yawo gasa tula gan so misali sunan bani wa ga ya abdul kadir ya ga na ce larabciya sai gina ya abdul kadir sunan ya farko na wago ya giyan na tuba idi fahimta ya baci cayi giyan majiru ya fi layan mu degi degi wani na waga ke ya gargan ga <laughs> amma wa yake sunan nina misali ya umar don marufu a gau gaya hun marufu amma ke ya abdulaziz a ga wale abdu yi suna alaziz yi yan suna sai dai ya abdulaziz amma ya usman marufu gama ya wasu na nino yi da ji fahimtar ka ta ci dai to na kiratu gairu da shi kai da shi ke da ba kayan bai ya fahimta ko su kwan أطالب أنت يا عبد الله اجي تو يا عبد الله عبد الله يقى نعم اي أين تدرس يا أخي فيصل يقى باوي يجي كاتو يا ويجي مي أدرس بجامعة الرياض جامعة الرياض بوي يجي كاتو في أي كلية تدرس faculty kici bawai jikatun bangare kici bawai jikatun college kici bawai jikatun college abuja ya secondary ya kpare gote ga yi tertiary institution to college ko aga college of art ko nga umaji secondary ko ga faculty department katon ga ya kulliya ji fahimta sun fi ayi kulliyati tadrusu ngole zabagi mai gane bayan to wani zagi wata duru su gama ga biyu e kin wa ga eh ta duru su zagi e? wani hmm. e? go a masha Allah fahimta ko Wa waga gagabe bagi wa tirbe kingo wa wagan bayan zagi misali ma za ta kul wuce bagi ma za ta kulin in zagi idi fahimta ku yayin ngala mai ciwo dan gabo ka boye wunawo bayani ba ngo le ya ce nawo da katun ubi ga ire gbada wuce kawai ma adrusu fi kulliyatil handasa midan bangare ya makaniki yau ngayi engineering bu faculty of engineering ko department of engineering fi ayi sanatin tadrus eya wukici bu wadda ji katun bani adrusu fi sanati saniya midan yayi bacin midan 200 level atariful muhandis ya salman ba wate atariful muhandis salman wate injiniya ne ga salman ne nole muhandisa salman zai wani kwabe muhandisa ne salman sun nungu bebe ne ya farko na ikiyar lakabi iji fahimta ibunan yin gaya lakabe wa ajiza ya bayana fiye bayina man a ga man kafinta ga kafinta iji fahimta ko? طبعا هو أستاذي ما يميوني هو أحسن مدرس في الكلية gan gayi manna makatu ga ko man na jiza kirki ga bangare yibona faculty wani mini mande na jide na ga asanu ya ciki bo ismu tafdila man ahullahi fitiyatu allazina ma'ak gbarufu kici dana ziji barufu na naji pamba wani na. ka annan ikwatu wa ghayyu ba jijoni na'am lahi ikwati. zai jo leda na yagin ba gijo li arbatu ikhwatin wa salatu ahwat midiye gibagi guni madiye yagin zagi guta wale ihwatu muzakkar na wani ko ngole arbatu wugan ko wata marbuta laya wa salatu ahwat

wa ta'ani ta'anis kan doro adda da yadda na wani lace ma'adud le bayan alwana adadi ba ni arba'atu ma'adudi ya gizi ihwatu ko to ihwatu bani ni gole mu zakara yau ko arba'atu ba ni giyan mu'annas ibn tawud ibn yalama tanis na idi fahimta ko to ngole a chojile ba nye bangaren zagi jawo ma ahwatu ay muannas ngole aga imadudo salatu ci adadi so dole aga ci ojile ba ngole salatu ngebe tin muzakkar wayo ku to ganci ma kaida ba ci ne yake sabina ikhwatun daga ti salasatu arba'atu madudun dole ga labe na jamu wayo umake yi majrur ngole nga ikwati ko akwati be wagula be tiya mufrado ake yawon wakaida ga arba'atu li arba'atu eh akin aga jemu wa lo jemu ya akun nga igi ha e wato na to ake ga salatu otiya ya ot nga wa bebe nga akwato yayin wufa bunan duwa belita kayan bela lauci to muke ka'idan na jiya wadda fele zero yi eh. aina ya durusu awula babu an na je jikatun awula a na ijida na baya jikatun kiye jiyon amma ikhwati fa kullum yadrusuna bil jami'a ya gimi ba giji bata jami'a bai jikatun guna da bangaren zagizi jami'a ba isa wa huwa akbar minni a tobi ma na bata fi university isa ma wa huwa akbar minni mugami wala ismu tabdil gada wannan su fi kulliyati tuyib yi ba katun ba Bangare bangaren cibiyar faculty of medicine bu wa ibrahim su fi ya kulliyati tijara ibrahima bangare na wani ba katun yi bangare ya wacce business admin da wani wa ishaq su fi ya al'adab isa kuma bangare nan ya ji katuna bangare yan art adab gane wani college of art faculty of art wa ismail yadrusu fi kulliyatul ulum ismail man da bangare ulumo kikejo wa wallahi salasatu asgaru minni a zaguta na na mamitun yawon su magudana a yi za su mamiji a su garu minni efwashin su magami wa ahuwat ahwat faidurus na filmadrasatil mutawassita a mawalegin zagije ya durus na ya hankalitu ya ba gizi kiwon ya durusu na yin zagi ya durus na muna kawo te na ziya larauci ya min kani ga aga wa gwagwa ne aga wa mabe bicicin nunu ni suwa da wani ko ji jika tuji babu fil madrasatil mutawassita junior secondary school zainab ta durusu fi sanatil ula zainabu da ya farko wa salma tadrusu fi sanati thaniya salma da ya yi bacho wa laila tadrusu fi sanati thalitha laila mauda ya yi tacho fi ayi madrasatin tadrusu ahwatak makanta kicibu tadrusu ahwatuka yegi waje jikatun yegin zagi waje akhwatuka wayo iji fahimta ko yabo akhwatu ga ifa'ile wadi akhwatuka kin domin sun fagun farko da na fi madrasa Khalid bin Walid lil banat bi ji k'a tuji da makanta ya yage Walido lil banat nole makanta zagi yu kai diyo e ba gizi yu kai daga nawzira e boke ba nan na gai tsare musulunci harbe university harbe university ya dai university so da fiya bai jami'a madina man zage shi adin zage professor ji doctor ji wallahi fani na ma adi zagiya na a wuka to na ba giga mun jini buru abun giya fiye ga dai na eji amfani bayan doro na ba ga fe a fewu gaggaya da mafiyo a fadi taron doci na jini jami'a madina wani da nan doci ba da go bayan zagijin so manya lecture zo na ayan zagiji dama ga gigan wa wagan wa ga shi wala oji bin wa wani a fi aga masu yawayen man na ji bayani addini na ba a fi na ba mu ci ji jami'a ne buhari amma yabo ci gaba gwamnati amadaniya a jinku a waya tun wallahi su a caga da na je lawun zagi katun na dai ba gya da ya sai saya ne ga malakin dan ta cikin bona batan x jin zuma irin ya saudiya na ibo na ya kwazi na bata a sautu ya kwade na ba giga da ya sai saya zagi na unzore ibo na hatta yawo ka hukumar liyo ligawa fayawa wa ga yawo fuga kuma mi ga man mi yau da jo aya eh, wuza pa ega ya weji tu uzuri ga amma kí pa guri gi a guri dista fáìlì tí kò a certificate laya bona de ó gina rí je na just ci wayo ko amma tun da wani jami'a madina ya wabu da fa bai yi giga na jifi ba ga mai e gima kanta igin zagi na ci ga fi ndo ci ji a takaice arewa mu ba za a ke biya bincike da wato ga wuri hukuma zai ji hukuma jin ya daya faya wani faya wani muke ya fi uzuri a giba agin na ji kpa mu makanta katun da ji gumi na da wani za mu ci doka boka a mace faya rai wannan ga fara wuyi shi nan an doka ban na jin gafa da ci gabu bai fa moto azawu nga fa da be ba wucin waye kai wallahi doka buka tudiyo sun ga man wuci shi na ma ziki wuci ko oda de ga tiya gwa hukuma ba ni zan da lami lowa ni a sa ga ga e ga da da gwa hukuma ba ni amman je ga indo an doro wa de kanga da ku de ye zo shi cha na pawa da gube su madina zan do ce zo hukunci wuce idai na abba na wadai a kurji na zama za a kurji bai kada wasu kwai amma ga kugwa ban abu kugwa ban abu gama lajiji lafiyo wallahi tallahi doka goka what eza laifi jin da ya gwara hukuma wa gawa jikin yiwu a fefu alawa ta fi wallahi wuzo saudiya saudiya kallo gya to gya ti ce gurba larabe wa cin wale wuta ngala shi lafiya wallahi talla ngan naga wuki abu dan doro ile ga ngale fi jin ade ko na wada a gutan fi yawuna saudiya wallahi gandoro ga do bona watsa do kakin re kacha kama kanta yikini yawa na lawa bena ina so kuma yudan aina taskunun antum báyìí lé o báyìí fẹ́dùn ikwati yaskununa fi ma'ajihil jami'a yagin ba gishi katale bai makanta bai le hostel zidona ma'ajihu mufradwi amma ana fa askunu ma qaribin li amami fa ni lele da miya dangi min docho karibin li zatsomba min docho igyazuru min docho a mutazawijin anta ya abdullah ba waya wajani yawa abdullah wani zagi wa bin wani kewa gagana eh a mutazawijatun anti ya fatima idi fahimta ku udayawa ni gole ta ugo ga bi uzun bi harfu istifhamiya ne la a a lastu bi mutazawwij milajin yawa wani zage wato lastu ga mun sa ga mu tawul mutakallimu ni go marfu gan doro aya lastu bi mutazawwijatin tawda biwi ko ma unwanuk ki adresu hadhi bitaqati fiha unwani ngo compliment card ni address no ngole mwe faru watu abu ya mi address wonga ngo compliment card address mbabu bitaqati bito aka mai lato national identity card iji fahimta ko an ruwa dina da adres o na bito aka ya tumba yau bito aka gasa ji fahimta na otu jin ya tumba wa na yau tsata kun bai wai lotu na faisal eh, ganga ganga ashkuruka ya akhi ne dajin yawo yawo ya gimi ana masrurun bi liqa'ik mai fayin gban bi gunguna mai gumbe wani ne ana sa'anzilu fil mahatta alƙadima mima sa'anzilu fil mahatta alƙadima mima ga ci da almahatta ga station almahatta qadima abdullahi gan fi amanillah su kwawu da hannun hubu wa ila zika sai magagun bai doshi a sa'ik zai bai gan gan bai faisali ga azal bab lidukul ya ahi hazal bab ikwadana lidukul ya titiya Ah, lidduhul ya gagadan ya ahi ya waye gimi annuzulu min hunak cincima ba tura cara bai cin ta gole gan mai gan ana sa'anzil fil mahattatul kadima. ni ga cin al-mahattatul sai shambu alƙadima na dawadana misali sai shamba so yi bomi a cewa mana kadima dima ne ne bena ji fahimta zo? ji hmm, dauna ke ga mahattatu sayara mahattatu sayara motopark bidan moto gareji yi na tso da dambe la moto wadana gai ga gareji e ba ka'ida yin turinci na wadda chimbo na wayo ga gareji bai da da moto loji na e yi ga moto park amma waga wunci ga gareji a ga wata wa wadda littafi na jewu correct and incorrect sentences na idi e fahimta ko bugo mahatta o moto park sai karatun ya burin gai addar su saniya ashar darasi ya gobe gube ce ta sai dai lokaci na ya lalata katun gikini na daudabe na ya gaigini don ro mu ga zuwa to amma jamu da na kalman da ci na jigun yi tsana a ga karibu za tson ba jamu yi akriba'u iji fahimta ko akriba'u mahatot mahatot jamu yi yan mahatot unwan adresi za jamu yi anawin anawin halak zai wanci na ko zai ji baba na jamhuri kiyan halakun etin wanci baba ji ci halakun mustausaf saidaliya saidaliya wai kiyan kenneth bai kunci benin zai kunci bai wato na yi saidaliyu ji fahimta ko? pharmacist zai kunci benin pharmacosoci soidaliya mustausof ga ya asibiti dai clinical yi ga mustausof a mai ga al'iyada mustashfa wuce ya asibiti dai mu shuku iji fahimta su zai ga mustashfa khailu doko da wani jamu khailu mu yi khuyul jamuwi khuyul risalatun wasika jamuwi rasail iji fahimta ku saubu ewo jamuwi siyab bitwakatu kad jamuwi bitwakat bitwakat ita kalmar naji ebulufe bibiyu yayi e bayan katun gurgudu ni gbanin su kwalbar tudin bai gaci mutu na sakufa gan bayin